Panari cuta ce da ke kama dukkan wurare masu taushi na farce a sakamakon wata karamar huda ta fata. Fata wuri ne inda wasu kwayoyin cuta ke bunƙasa. Idan kuka sami wannan karamar huda, akwai kwayoyin cuta masu bi ta wannan wuri, sai su haddasa ciwon farce da ake kira fanari. A al'adance ana tsammanin kamar wani sihiri ne ake yi wa mutane. Kusan dukkan cututtuka ana yi musu wani zato. Amma abin da muka sani a kimiyyance fanari wato ciwon farce cuta ce da kwayoyin cuta na kan fata ke haddasawa wadda take bunƙasa ta hanyar matakai biyu. Da farko akwai matakin da ake kira phase cataral, akwai kuma matakin da ake kira phase de collection. A matakin farko farce ce sai kumbura sai ku ji wurin yana zafi a mataki na collection za a ji raɗaɗin ciwon sosai wannan ne ke hana mutum ya yi barci ana warkar da wannan cuta ta hanyoyi biyu a farko farkon cutar magunguna masu kashe raɗaɗi kawai ake sha wani lokaci ma a farko farkon tana warkewa haka nan amma wani lokacin idan ba a sha magunguna ba ko kuma ba a kula da ita kamar yadda ya dace ba cutar na iya ci gaba har wani kurji ya fita daga farce a wannan matsayi shan magunguna ba zai isa ba sai an yi tiyata an yanke kurjin sai a saka magunguna masu kashe kwayoyin cuta ko da yake cutar a ciki take akwai wasu ƙananan kwambagari da ke hana magungunan su kai inda ya kamata wato inda kwayoyin cutar suke akwai matakai na rigakafi na farko ya kasance hannaye suna tsabtace ko da wani lokaci na biyu mutum ya kiyaye kada wani abu ya soke shi ko wani kwaro ko kuma wata dabba ta cije shi kuma kun san wasu mutane fatar su na tashi a gewayen akaifa wannan wata kafa ce inda wannan cuta ke iya faruwa kuma cuta ce wadda idan ba a kula ta ba tana iya ci gaba har da ta kai ga kashi tana canza kamannin farce wajen wasu mutane tana iya zama sanadiyar rasa rai ma domin kwayar cutar da ta taba farce tana iya shiga cikin jini ta haddasa cutar daji wato kansar